danna lakin sannan ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa a youtube channel mai suna abba guy <coughs> gasar rawa tsakanin ado gwanja da hamisu breka da umar m sharif da adam a zango za mu ga wanda ya fi iya rawa a cikinsu hadiza gabon kina so ki san wanda ya fi iya rawa a cikinsu ina so ya abale kai ma kana so ka san wanda ya fi yarwa a cikin su ina so momi gombe ke fa kima kina so ki san wanda ya fi yarwa eh to ai shikenan a yanzu kuma wa fi yarwa a yanzu za mu gani ko ba gaskiya ba gaskiya ne umar m sharif eh ka iya rawa sosai ko eh hamisu bureka na'am kai ma dai ka iya rawa sosai ko eh a dogon ja kai ma ka iya rawa sosai ko eh adam ya zango kai ma ka iya rawa sosai ko eh to da kyau ai dama na san kun iya rawan so muke dai mu tantance wanda ya fi iya rawan a cikin ku ko ba haka ba kiya ali haka ne to waye zai fara taka rawan a cikin ku ni ne to fara takawa da kyau a dogon ja ka yi kokari sannu da kokari yawwa sabida kokarin da ka yi kana da maki 75 cikin 100 to Oh, Umar El Sharif. Hmm? Kai mata ka naka rawa. Ka yi ƙoƙari. Ƙwarai da gaske ya yi ƙoƙari. Umar El Sharif. Hmm? Kana da maki tamanin cikin ɗari. Adam ya zango. Ya. Kai mata ka naka sallar rawa. To. na yi ƙoƙari. Gaskiya ne ka yi ƙoƙari kana da maki 85 cikin 100. To. Hamisu Breka. Na'am. Kai mata kana ka salon rawan muga. To. Da kyau Hamisu Breka ka yi ƙoƙari duk kama fesi ƙoƙari kana da maki 85 cikin 100. Wannan son kai ne. Hajiya ba wani son kai da na yi. Hamis Bureka. Kai ne ka lashe wannan gasan. To. <laughs>